Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci, Muhammad Hafiz Baballa tare da Babi Yakubu Makeri da saura abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yau Laraba 23 ga watan Fabrairu na shekarar 2022 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga baba da kanin labaran duniya. To baballe a yau Laraba, Ukraine ta yi marhabi da jerin takunkuman da aka dora wa Rasha akan ayyukanta a gabashin Ukraine. Shugaban Hong Kong Carrie Lam ta ce yankin da ke karkashin China za ta fara wajabta gwajin cutar COVID-19 akan mutane miliyan bakwai da rabi da ke garin a wata mai zuwa. mahaukaciyar guguwar imnati ta afkawa gabar tekun kudu maso gabashin madagascar a yau laraba inda ta kware rufin gidaje kana ta karin tsoron samun ambaliya da kuma karancin abinci a yankin da ke kokarin farfadowa daga barnar da wata guguwa ta yi a wurin a makonni biyu da suka wuce Tokanin labaran kenan bayan labaran duniya kashi na farko za ku ji cewa kungiyar kasashen yammacin Afirka ta ECOWAS ta nuna rashin jin daɗi dangane da yadda sojojin kasar Mali suka ɗebarwa kansu wadin yin mulki na shekaru biyar kafin su maida da ƙasar bisa tafarkin dimokuraɗiyya. To ko me masana harkokin diflomasiya ke cewa duk mun san abubuwan da suke faruwa cikin kowace kasa an taba jan kunnen wani shugaban kasa cewa fa abubuwan da suke faruwa ba su dace ba ya kamata ka canja halin yadda ka ba taba yin haka ba. A Najeriya masana shari'a sun fara tsokaci kan hukuncin da wata babbar kotu a Jos ke jihar Filato da yanke wa tsohuwar ministar albarkatun ruwa da wasu mutane biyu na zaman gidan gyaran hali ko taron naira miliyan ɗaiɗai to mutane za su auna su ga cewa to mai ana ana maganar ta ci miliyoyi da dama sosai amma ta da biya miliyan ɗaya kawai yanzu da za a ba za a ce ta dawo da wannan kuɗin da ake tuhumta da shi akan a cikin kare mata a ce ita ba kuma biki ba ce ta kuma ji da wannan kuɗi da a ce wannan mata wannan ta ba a fahimtar yana da na'ayin adalci kamar kowace ranar laraba yau ma za mu gabatar da shirin arewa a yau wanda nasira da mel hikaya ke gabatarwa tare da wasu daga cikin rayun da kuke aiko mana amma in sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. yau laraba ukraine ta yi marhabi da jerin takunkuman da aka dora wa rasha akan ayyukanta a gabashin ukraine amma kuma ta yi kira ga karin takunkumai kuma cikin gaggawa tana mai cewa akwai muhimmanci a takawa shugaban rasha vladimir putin burki daga ci gaba da zalunci ministan harkokin wajen ukraine dmitry kuleba ya wallafa a shafinsa na twitter cewa an ɗauki kwararren matakai na farko a jiya kuma muna godiya da hakan ya ce yanzu ya kamata a ƙara kaimi wurin matsin lamba don dakatar da putin a raunata tattalin arzikinsa da na abokansa amurka da kungiyar tarayyar turai da kanada da birtaniya da jamus dukkaninsu sun ɗau mataki a jiya talata a wani bangare na abin da suka kwatanta da hanyoyin tunkaran ayyukan rasha tare da alkawarin karin takunkumai masu tsauri a kan rashan a yau laraba kuma kasar australia ta kara wasu takunkumai da ke auna mambobin majalisar tsaron rasha yayin da japan ta biyo sawu da ɗora hannu akan kadarorin wasu 'yan ƙasar rasha da kuma haramta ba da lamunin rasha a japan shugaban hong kong carrie lam ta ce yankin da ke karkashin china za ta fara wajabta gwajin cutar covid-19 akan mutane miliyan bakwai da rabi da ke garin a wata mai zuwa lam ta faɗa wa manema labarai yau laraba cewa hong kong za ta ƙara ƙarfinta na yin gwaji miliyan ɗaya a duk rana ta allah a wata mai zuwa a don haka za a yi wa mazauna garin gwaji sau uku a cikin watan maris ta kuma ce birnin na shirin kara ba da rigakafi zuwa kashi casa'in cikin ɗari a wata mai zuwan birnin da ke zama cibiyar hada-hadar kuɗi a nahiyar asiya tana fama da karuwar nau'in cutar coronavirus mai saurin yaduwa na omicron tun da farkon wannan shekarar 2022 hong kong ta samu sama da mutum 53 da suka kamu da cutar da wasu 145 da suka mutu duk da yadda cutar ke kara ta'azzara lam ta ce hong kong za ta ci gaba da gangaminta na tabbatar da kawar da covid-19 kwata-kwata kamar yadda ake yi a china wadda manufarta ce ta dakile sabbin barkewar coronavirus labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc mahaukaciyar guguwar emnati ta afka wa gabar tekun kudu maso gabashin madagascar a yau laraba ta kware rufin gidaje kane ta ƙara tsoron samun ambaliya da kuma karancin abinci a yankin da ke kokarin farfadowa daga barnar da wata guguwa ta yi a wurin makonni biyu kacal da suka shuɗe sama da mutane dubu talatin ne suka nemi mafaka a wani wuri mai kariya kafin isar eminati kana ma'aikatar kula da taimakon gaggawa ta ƙasa a madagascar ta kiyasta sama da mutum dubu ɗari biyu da hamsin ne wannan guguwar kan teku ta bayan nan za ta shafa babu rahotannin mutuwa ko kuma rauni wanda aka samu nan da nan daga guguwar ta eminati yayin da hukumomi suke jiran guguwar mafi muni ta wuce amma jami'an yankin da shaidu sun faɗi irin ɓannar da ta yi wa gidaje da wasu gine-gine a cikin akalla birnin da ke kudu maso gabashin ƙasar ofishin aikin jin kai na majalisar ɗinkin duniya ya faɗa kafin saukar guguwar imnatin cewa yana aiki gadan-gadan cikin lokaci domin kare mutane daga guguwar an jima kaɗan baba yakubu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu kafin nan bari mu leƙa a ɓangaren rahotanninmu Kungiyar kasashen yammacin Afirka ta ECOWAS ta nuna rashin jin daɗi gane da yadda sojojin ƙasar Mali suka wa kansu wa'adin yin mulki na shekaru biyar kafin su mai da ƙasar bisa tafarkin dimokuraɗiyya. Daga Abuja ga rahoton da wakilin Hassan Maina kaina ya aiko mana. Taron na da zumar duba irin kalubale da wasu kasashen yammacin Afirka ke ciki, musamman a fannonin tsaro da siyasa. zancen ma da ake yanzu haka kasashen gini bisau mali da burkina faso na cikin halin rudani a siyasance da ma tsaro shugaban kwamitin shiga tsakani kan takaddamar siyasa a kasashen afirka ta yamma da kungiyar kasashen wato ecowas ta kafa tsohon shugaban najeriya dr goodluck ibele jonathan ya ce yanayin da ake ciki a waɗannan ƙasashe babban abin damuwa ne. Dr. Goodluck Jonathan ya nuna damuwa kan da shugabannin mulkin sojin ƙasar suka ɗebar wa kansu wa'adin shekaru biyar kafin su mika mulki ga faran hula. Ya ce a shekara ta 2012 da aka yi juyin mulki a Mali ɗin. A cikin shekara ɗaya da rabi aka shirya zaɓe tare da komawa mulkin demokuraɗiyya na halastacciyar gwamnati. ECOWAS ba son juyin mulki take ba, amma in har ba makawa harakan ya faru. To lallai bai dace a ɗauki dogon lokaci kafin a mika mulki ga fararen hula ba. sojojin mali a cikin wannan wata na fabrairu sun shafe shekara ɗaya da rabi kenan suna kan mulki kuma a ce sun ƙara ɗibarwa kansu wa'adin shekaru biyar A ƙwararre kan sha'anin diflomasiyya, ambasada Suleiman ɗahiru ya ce ita ma ƙungiyar ECOWAS ɗin tun farko ta baro shiri tun rani. Duk mun san abubuwan da suke faruwa cikin kowace ƙasa. an taɓa jan kunnen wani shugaban ƙasa cewa fa abubuwan da suke faruwa ba su dace ba ya kamata ka canja halin yadda kake ba taɓa yin haka ba kuma mulki da ake yi na ana mulki wa jama'a ne jama'an nan sun kusa da abin da ake musu shi yasa in sojoji suka zo su farare hula su ne ma amincewa da wannan canji da aka yi tattalin arziki da suke fata zai gyaru bai gyaru ba tsaro ba tsaro ma gaba daya amma an yi shiru sai lokacin da soja suka kwace mulki za a zo ana cewa ba mu ba mu yadda ba ba mu yadda ba lokacin da abubuwa suke lalacewa a na kuke duba da irin halin taɓarɓarewar tsaro a wasu ƙasashen yammacin afirka to shin sojoji na da hurumin yin juya mulki tambayar kenan da na yawa masanin tsaro eya komodo baba gamawa kowa ya san siyasar mali yadda abubuwa suka lalace suka taɓarɓace ce ba tsaro da sauransu hakki ne ga sojoji su shigo amma don su yi gyara yayin da suka yi gyara abubuwa suka daidaita sannan sai su mero 'yan siyasa sannan kuma abubuwa da ke faruwa a yankin afirka ta yamma dole ne shugabannin siyasa taka tsantsan su tsaya su yi adalci su rike amana hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria Shaida Hassan Maina kaina ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ga Baba Yakubu da labaran duniya kashi na biyu. Majalisar Ɗinkin Duniya tana nan tana aiki domin ceto wasu mutane ta guda hudu da ke aikin wanzar da zaman lafiya a ƙasar Jamhuriyar Afirka ta tsakiya da aka kama su a farkon wannan mako. an kama sojojin faransa ne su hudu a ranar litinin a filin jiragen sama a babban birnin kasar bangi inda suka je rakiyar wani babban janar sojan faransa stefan machinoir shugaban ma'aikatar wasan da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya da ake kiransu minista mashinar ya isa filin saukan jiragen sama ne a ranar litinin a daidai lokacin da shugaban kasar jamhuriyar afirka ta tsakiya faustin achang twadera yake dawowa daga balaguro da ya zuwa kasar belgium a jiya talata kakakin majalisar ɗinkin duniya Stephen dujarric ya faɗa wa manema labarai a birnin new york cewa hukumar aikin wazar da zaman lafiya tana tuntubar gwamnatin kasar kan batun sakin jami'an tsaron guda hudu ofishin jakadancin faransa a birnin bangi da ofishin wanzar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya sun yi allah wadai da lamarin da suka kira da shelar karya a ƙarshe wani babban wakilin koriya ta arewa a majalisar ɗinkin duniya masanin sha'anin haƙƙin bil'adama ya yi kira ga ƙasashen duniya da su aiki da allurar rigakafin coronavirus miliyan 60 zuwa ƙasar koriya ta arewan daya daga cikin ƙasashe guda biyu kacal da su fara aikin ba da rigakafin covid-19 ba bayanan da muka tattara na nuni da hukumomin koriya ta arewa suna shakku game da karban wani bangare na allurar rigakafi sannan kuma ana fuskantar wani matsin lamba don karban sauran allurar in ji thomas ojakin tana wakilin majalisar ɗinkin duniya akan batun take haƙƙin bal'adama a koriya ta arewa yana faɗa a wani taron manema labarai a yau laraba a birnin seoul allurar miliyan 60 za su isa dukkan yawan al'umman koriya ta arewa kowa ya samu allurar su biyu biyu in ji ojakin tana ya kara da cewa ya san ba yi wa koriya ta arewa wannan tayin ba yana mai cewa ya tattauna wannan batun da jami'an diplomasiya ciki hadda na kungiyar tarayyar turai yayin da yake ran gadi a birnin seoul na koriya ta kudu A gaida babu Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Har yanzu dai muna Najeriya inda jiya talata wata babbar kotu a Jos take jihar Filato ta yanke wa tsohuwar minista albarkatun ruwa Sara Ochepe da wasu mutane biyu hukuncin zaman gidan gyaran hali ko taron naira miliyan ɗaiɗai. An dai yanke musu hukuncin ne saboda sun cire kuɗaɗe fiye da ka'idar da doka ta gindaya na yawan kuɗi da mutum zai iya cirewa daga banki a rana guda sai dai wasu masana shari'a sun yaba da hukuncin da kotun ta yanke zainab babaji gare ki Wata babban kotu a Jos jihar plato ta yanke wa tsohuwar ministan albarkatun ruwa Sarah Ochekpe da wasu mutane biyu hukuncin watanni uku uku a gidan gyara hali ko su biya tarar naira miliyan ɗaya ɗaya. A shekara ta 2018 ne hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya ta shigar da ƙarar tsohuwar ministan albarkatun ruwa Sarah Ochepe da tsohon shugaban jam'iyyar PDP a jihar Plateau Raymond Dabo da coordinator kamfen na tsohon shugaban ƙasa Goodluck Jonathan a jihar Plateau Leo Sunday Jitong inda ta zarge su da fitar da wasu kuɗaɗe har naira miliyan 450 a wani banki wanda hakan ya saɓa wa dokar ƙasa. Mawallafin jaridar African Drums Joseph Adudu ya bibi yadda aka fara zaman kotun har zuwa yadda aka yanke hukunci. Doka ta ba da izini mutum da ya cire kudi kar ya wuce miliyan biyar. Amma ita ta cire kudi wato har miliyan dari hudu da hamsin a rana ɗaya. To a takaice dai wannan shine ya zama da aka rike alkali ya rike har ya bada hukunci game eh, da na mutane guda uku ne dukka wanda suka bada shaida dukka suka yarda cewa eh sun karba wannan kudin kuma wannan kudin dama kudi ne wanda aka turo ne domin gudumawa kamfen da za a yi na eh, shugaban kasa lokacin goodluck jonathan hmm. su suka karba wannan kudin aka miko wannan kudin ma shi dan takara wanda yake neman gwamna wannan lokacin wato marigayi GNS Pajo. Kaman watanni nawa aka yanke musu a kotu? An bada wata uku. ma kowane su a tuhuma na biyu an ba da wata uku ma kowane su an kin hada kuma ya zama wata shida amma kuma za su iya su ba da miliyon a ya kowane su inda ba za su je kurkuku ba. Joseph Adudu kenan mai wallafa jaridar African Drums a Jos. A gefe guda kuwa barista Lawal Isaac ya yi tsokaci kan hukuncin na kotu. Kes ne na siyasa domin sa mutum an baka matsayi da na siyasa sai kuma kai abin da ba daidai ba babban abin bakin ciki ga ita yar siyasa shine a ce yau ta zama ex convict wato wacce yake an tuhume ta da laifi kuma an tabbatar da laifin na kanta mm. a tsari na uh, abubuwa na siyasa a ka na convict ba ka taba uh, na takara na siyasa ko kuma a uh, mukami na ko wani ministan nan gaba ko a wata gwamnati ba ko wani abin haka to mutane za su auna su ga cewa to yawa ana magana ta ci miliyoyi da dama sosai amma an ce da biya miliyan ɗaya kawai yanzu da za a ba za a ce ta dawo da wannan kuɗin da ake tuhumunta da shi akan a kankare mata a ce ita ba convict ba ce ta gwamnati ta nan kuɗi da a ce wannan an mata wannan tabon a fahimta na yana ganin an yi adalci muhimmin abin shine an mata tabo tabon nan wani yana tare da ita wanda ba da yi shugaban kasa ya mata da afuwa ba wani da ya buƙaci saka ya sunansa ya shaida min cewa hukumar EFCC bata gamsu da hukuncin da alƙalin ya yanke ba don haka akwai yiwuwar dukkan bangarorin za su ɗaukaka ƙara Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Nigeria A gaida Zainab Babaji, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boa hausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. domin fa'are wada hargitsi da yawan barna ba kariya. Arewa a yau Masu raro barkamu da kasancewa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi goma sha tara. Kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararambar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A sabon shirin za mu duba shawarwarin samun bakin zaren dawo da arewa kan yadda yankin yake a rabin karnin da ya gabata. Ba kalubalen tsaro ko bambance-bambancen da kan kawo saɓani a tsakanin al'ummar yankin mai yawan ƙabilu, addini da al'ada. Akasarin masu sharhi na cewa matukar aka ɗauki wasu matakai masu ma'ana za a iya kawo gyaran da ake bukata. Muna tare da Dr. Kabiru Ɗanladi Lawanti na Jami'ar Amadu Bello ta Zaria. da shugaban kwamitin 'yan sanda na majalisar wakilai Usman Bello Kumo. Are zumun ta samu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan Farko ga bayanan Dr. Kabiru Ɗanladi Lawanti da ya ɗauko bayanai kan zaman tare, tarihi da siyasar Arewa. Wato akwai fata game da Arewa, ba za mu ce gaba ɗaya babu fata ba, saboda a Arewa nan muna da al'umma. muna da arziki akwai abubuwan da muka rasa wa'anda yake su ne suka jawo muka samu wannan koma baya da muke gani a yau babban abin da ya ja mana koma baya shine taɓarɓarewan iyali iyali ya taɓarɓare tarbiyya ta taɓarɓare ban abin da ya ja wannan kuma shine iyaye sun yi sakaci da abin da allah ya dora musu wannan shine ban abin da ya fara ja mana matsaloli a arewa abu na biyu shine mun watsar da harkan ilimi ina iya tunawa a shekarun 1980 akwai jihohi da suka yi hoɓasa kamar jihar bauchi da jihar kano da jihar katsina wannan abubuwan da suka yi a cikin 'yan shekaru kaɗan ya jawo a lokacin nan a cikin shekarun 1990 da farkon shekaru ta 2000 an samu ainihin injiniyoyi da likitoci da lauyoyi waɗanda a yanzu su ne suke rike da wurare musamman masu muhimmanci na ilimi din da kotuna da kuma asibitocinmu saboda haka in ka duba wannan ashe wani abu ne wanda ba mu yi ba shi ya jawo wannan arewan namun ta tabarbare kuma abin da ya kara ɓata al'amura shine wannan tsari na siyasa da muka samu kanmu a ciki shi siyasa na demokuraɗiyya gaba ɗayan shi ginshikin shi ilimi ne ruwan bayin shi ilimi ne sannan abin da zai yi sustaining nashi zai rike shi ilimi ne to wannan abun shi muka rasa shi yasa da yan siyasan mu da mu din gaba daya ya zamanto ba mu iya to zama mu duba menene zai kawo arewa din ci gaba sai dai kawai menene mu za mu samu wannan shine abin da ya kawo taɓarɓarewan arewa saboda haka in dai har mun gano cewa wannan shine matsalan to kenan kaga akwai hope za mu iya mu dawo mu duba waɗannan abubuwa mu ga yadda za mu gyara waɗannan matsaloli abu na farko da za mu yi shine mu ga tsarin ilimin mu ya yake menene ya kamata mu yi a tsarin ilimin mu wanda zai dawo da ilimi martaban ilimi a jihohinmu na arewa wannan ba aiki ne na gwamna ɗaya ba aiki ne na kusan dukkan gwamnonin a gwamnoni 19 na arewacin najeriya akwai abubuwa da aka yi a shekara ta 2013 wanda ina cikin wannan tsari da aka yi din arewa house ta jami'ar ahmadu bello ta dauki nauyi wasu masana daga arewa nan suka haɗu a kaduna aka fito da road map ban san yadda zan sa road map ba wata ainihin wato kaman taswira wadda za ta kawo ta zo ta yi addressing wato ta duba waɗannan matsaloli na arewa sannan a duba da gwamnoninmu da masananmu a ga yadda za a yi a warware waɗannan matsaloli ɗin a cikin waɗansu shekaru da muka ɗauka wa kanmu a ciki akwai waɗanda lokacin suna neman takarar gwamna akwai wanda lokacin suna neman takarar yan majalisa akwai wanda suna neman takarar sanar akwai kuma wanda ma suna neman takarar shugaban kasa ne amma abun mamaki da aka zo bayan shekara da dubu da sha biyar gwamnoni kaɗan ne suka ɗauki wannan taswira ɗin suka fara aiki da ita in za mu koma wannan taswira ɗin mu duba yadda za mu magance matsaloli na ilimi mu duba yadda za mu magance matsaloli na rashin tarbiyya sannan mu duba yadda za mu magance matsaloli na rashin aikin yi in muka yi wannan to arewa tana da hope. mun gode dokta arewa zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafi Shi ko Usman Bello Kumo ya shiga babin tarihi ne don fito da wannan mafita ta farfado da kyakkyawar fata ga yankin na Arewa. Za a iya samun gyara don na Allah ba sa karewa, amma akwai bukatar da gwamnoni da sarakuna da malamin addinai da kungiyoyin matasa da kungiyoyin mata da masu hannu da shuni masu arziki da 'yan kasuwa da makamantan duk wanda ya dace ya kamata a kai hankali nesa ya kamata a yadda cewa zamani ya zo cewa duk abin da za ka yi ya zama na kayi lissafi mu zauna mu duba kanmu mu duba baya mu duba yau sai mu yi amfani da shi mu fassara gobe don lokacin da za a yi kowane al'amari mutane su daina yin shan kai mu nitsu mu duba mu tausaya wa na baya da suke tasowa 'ya'yanmu mu ai karfin mu karyan mu ya kare amma wannan arewar ba a mata adalci ba ba kuma aina tsammani in ba a canza takun ba ba a da niyan mata adalci saboda haka ina da kyakkyawan zato cewa har yau akwai mutanen kirki a kunanmu akwai mutanen kirki a malaman addininmu akwai mutanen kirki a 'yan siyasanmu akwai mutanen kirki a jami'an tsaronmu saboda haka akwai bukatan samun wani sabon tunani na menene matsayin arewa a kason da za a sake na shugabancin kasan nan wato dai ma'ana har yanzu abubuwa ba su dusashe gaba ɗaya ba akwai sauran fata da kuke hangowa ga wannan yanka sosai kuwa ƙasashe da yawa sun shiga cikin wannan turbulence kuma sun fita yi amma dai abin da yake muhimmi shine a ɗabbaka adalci adalci daga shugabanni da kuma adalci akan mabiya sannan adalci da abi al'amura kamar yadda addini ya shimfiɗa ko kuma zamantakewa ya shimfiɗa a daina kyaman juna sannan a rage yawan abin da zai creating suspicion a tsakanin waɗanda suke zamantakewansu in an samu irin wa'annan ina ganin kamar insha Allah za a samu mafita wato ana cewa yawanci yan siyasa na yankin da 'yan boko su ne ba su da kishi shi yasa yankin yadda ake ta maganar sardauna sardauna har yanzu bai ci gaba sai dai a rika kawo tarihin waɗanda suka shuɗe kawai. wala wannan duk ba gaskiya bane in ka duba zanen zamani yanzu mutum nawa ne suka goma makaranta ba su da aiki lokacin sardauna mutum nawa ne suka gama aiki makaranta ba su da aiki ba za ka yi kwamfiyarin da wancan lokacin ba wancan lokacin nemo ka za a yi amma alfarma a baka aikin a baka kuɗi a baka mota a baka gida a baka scholarship ka tafi kai karatu a waje wannan karo yanzu in ma ka gama karatu dan ka gama karatu ina za ka kai shi yanzu ka na gani public enrollment din mu ya daidai da wancan lokacin saboda ka su da sun yi kokarin su Allah gafarta musu magabatan mu sun yi kokarin su Allah gafarta musu wanda ya fi kowa taimakawa arewa ai kusan Mahmud Gumi ne mahmud gumi abin ne ya sa saboda shi ne ya kawo wayar wayewan kai na bincike na addini wadda shi addini shi ya tsarkake tsofin al'adun da ba su yi kama da hankali ba sai ka ga aka samu ma wannan zamanancin to ina ganin aka ci gaba da bincike da abin da ya shafi addini zamantakewa ina ganin kamar za a samu maslaha amma shawara ta ga gwamnonin arewa in za su iya su da teacher education domin baya da za ka kare karemi yaro idan kai ba ka da horo na malanta wato ma'ana waɗannan makarantu na teachers colleges din da ake kira su atc tc kake magana su nake magana in dai kana so ka samu al'umma tsarkakakkiya to wanda zai koyarwa yaran ka ya kamata shi kuma yana da training na koyarwa amma ba da mutum ya je secondary school ya je nce ya je university ko ya polytechnic kuma ya zo ya koyar malami malami ne profession ne malanta akwai waɗanda a duniyarsu ba abin suke bukata man da su yi impacting knowledge idan ka samu wannan da za su yadda su dawo teacher education in suka dawo teacher education sannan su dawo da technical courses ka gama da mutum in yi karatu zai yi aikin hannu wanda zai rayu ya dogara da kansa amma yanzu to kowa ya yi digiri ka yi sociology ka yi history ka yi karatu da literature ka karanta waye kuma kana so ka aiki a cbn ko a nnpc kai kai kai wato mun kuma kan maganin malantar nan menene yake bambanta in haka ne waɗanda suka samu karatu a teachers college da waɗanda kuma suka je suka yi secondary suka tafi suka yi NCE kowane layinsa daban da kan ma idan ka zo ka teachers college sai an ga girman ka tsayin ka ne zai sa aka yi ka teachers college dan karami a kai secondary school akwai hikima amma su wanda suka kawo bokon da muka koya haka kawai muka je muka ɗauki abun a rufe ai curriculum din mu ne har gobe ba shi da amfani a gunmu ne basu sauraro nan za dasa aya ashirin sai makon gobe in Allah ya kai mu za mu ɗaura. A madadin muryar Amurka, ni na surawa da Maile Kaya da na shirya kuma da gabatar da shirin ki cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. A gaida Nasiru Adamu El Hikaya yanzu kuma sai rayun da kuke aiko mana ta hanyar imel. Jama'a assalamu alaikum ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuka aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito ne daga Shehu Adamar Jau ya ce batun gaskiya akwai damuwa fa sosai bisa halin da jihar mutane ke ciki na rashin tsaro domin abin sai wanda ya gani kawai. Ya kamata dai shugabanninmu su sani cewa alhakin kula da rayuka da dukiyoyinmu a hannunsu yake. Sako na gaba ya fito ne daga Haruna Muhammad Katsina, shugaban kungiyar muryar jama'a, ta ce tsohon gwamnan jihar kano sanata rabiu musa kwankwaso kafawa ko bullo da wata sabuwar kungiyar siyasa da kai mai suna tnm the nation movement wanda daga baya za ta koma jam'iyya hakan tamkar ƙara raba kawunan jama'a ne kai kuma hakan da kai tamkar wata kasuwa ce za ka ci da jama'a to kifi da yana ganin ka mai koma sako daga isa lawal girgir magajin garin girgir jihar yobe najeriya ya ce yunkurin 'yan majalisar wakilan najeriya na yin dokar da za ta tilasta darasin aikin gona ga ɗaliban makarantun sakandare kamar yadda darasin lissafi da harshen turanci suke hakan abin a yaba ne matuka domin zai inganta aikin noma a najeriya musamman arewa sai sako daga babandi mamman bande da hamidu kalalabuwa da ali sarkin yaƙi daga ghana suka ce salam biyo hausa yawan kai hare-haren 'yan bindiga da ake fuskanta a wasu ƙauyukan jihar Neja da ma wasu sassan Najeriya abin damuwa ne matuka Muna kira ga al'ummar Najeriya a tashi tsaye da addu'a domin addu'a tana maganin dukkan masifa. Sako daga kawo mai ruwa Bajoga da Comrade Adamu Abubakar Bajoga da Sala Muhammad Isa Bajoga suka ce to 'yan siyasar mu Najeriya, 'yan jami'in APC da PDP da ma wasu sabbi da ake kokarin kafawa gama farfar ɗinku ku zo mu haɗu a rumfunan zaɓe a shekarar 2023 in Allah ya kai mu. Madalla, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. To baban ta takaice yau laraba ukraine ta yi marhabi da jerin takunkuman da aka dora wa rasha akan ayyukanta a gabashin ukraine amma kuma ta yi kira ga karin takunkumai kuma cikin gaggawa tana mai cewa akwai muhimmanci a takawa shugaban rasha vladimir putin burki daga ci gaba da zalunci ministan harkokin wajen ukraine dimitri kuleba ya wallafa a shafinsa na twitter cewa an ɗauki kwararren matakai na farko a jiya kuma muna godiya da hakan ya ce yanzu ya kamata a ƙara kaimi wurin matsin lamba don dakatar da putin a raunata tattalin arzikinsa da na abokansa shugaban hong kong carrie lam ta ce yankin da ke karkashin china za ta fara wajabta gwajin cutar covid-19 a kan mutane miliyan bakwai da rabi da ke garin a wata mai zuwa lam ta faɗa wa manema labarai yau laraba cewa hong kong za ta ƙara ƙarfinta na yin gwaji miliyan ɗaya a duk rana ta allah a wata mai zuwa a don haka za a yi wa mazauna garin gwaji sau uku a cikin watan maris ta kuma ce birnin na shirin kara hamba da rigakafi zuwa kashi 90 cikin 100 a wata mai zuwan a ƙarshe mahaukaciyar guguwar emnati ta afkawa gabar tekun kudu maso gabashin madagascar a yau laraba ta kware rufin gidaje kani ta ƙara tsoron samun ambaliya da kuma ƙarancin abinci a yankin da ke ƙoƙarin farfadowa daga barnar da wata guguwa ta yi a wurin makonni biyu kacal da suka shuɗe. To masu sauran da haka ne muka kawo karshen shirin namu baki daya sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya niger kamar da Chadi wato karfe takwas da rabi kenan agogon GMT da Ghana za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda yanzu amadadin madadin baba ya kuma makeri da yake na gabatarwa sai kuma Jul Ladas Gresham da ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa mu tara a shirin mu na dare idan Allah ya kai mu. yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.